Babbar kotu mallakar gwamnatin tarayyar Najeriya da ke zama a unguwar tama a birnin tarayyar Najeriya wato Abuja a ƙarƙashin jagorancin mai shari'a Abiyora Afioga shine dai wadda ya yanke wannan hukuncin a kan cewar har ilau dai jam'iyyar APC a jihar Taraba ba ta da ɗan takarar gwamna sakamakon ba a yi zaɓe bisa ƙa'ida ba akan ta sanya kotu ta sake rushe wannan takarar ta kuma sake bada wa'adin kwana goma sha hudu a gudanar da zaben fidda gwani. Sanata Yusuf A Yusuf wadda ke zama sanata mai wakiltar jihar Taraba ta tsakiya a majalisar dattawan Najeriya yana ɗaya daga cikin waɗanda suka sayi fom suka cike domin shiga takarar neman kujerar gwamna a jam'iyyar APC a jihar Taraban wadda kuwa ya ruga kotu da nufin cewar ba a yi zaben fidda gwani a jihar ba. Kammala wannan hukuncin ke da wuya nan take kuwa sai muka tattauna da shi ta wayar talaho yayin da na yi masa tambaya kan cewar ko menene ma zai ce akan wannan hukunci da aka yi? A mun yi imani no abu ne wanda ba a yi ba hmm. kuma mun yi imani idan muka zo kotu za mu samu wannan irin hukuncin ci alƙali Allah ba shi basira kuma ya tashi ya tsaya kai da fata ya tabbatar da an yi adalci. Yanzu ita jam'iyyar taku ta APC shin kana ganin za ta gamsu da wannan hukunci ta yi shirye-shiryen gudanar da zaben fidda gwani? To ai a siyasa ba za a rufe duka hanyoyi ba sabili da yino abu ne na siyasa dole ne a duba wace hanya yino za ta za ta fi ita jam'iyyar wanda kuma mu muke gani yino a yanzu dai kotu ta ta wanda za ta fi wa jam'iyya yadda a ita apc za ta samu waɗanda za ta tsayar matsayin dan takaranta a Taraba. A nashi bangaren kuwa sanata Emmanuel Bwacha wadda ke ayyana kansa a matsayin dan takara wadda kotu ta rushe zaben ta ko bayyana cewa kada ya kara ayyana kansa a matsayin dan takarar gwamna na jami'ar APC a jihar Taraban ta bakin mai magana da yawun sanatan wato Rikon sai muri shi kuwa cewa yayi shari'ar nan ba bambanci da shari'ar da Federal High Court ta yi a Jalingo so ba sa so su contradicting kansu so mu kuma mu riga mu appealing judgment na um, federal high court jalingo so wannan din ma the same thing za a yi da shi za a filin nashi conducting another primary election zai zama mana the last option da za mu doka a wannan tafiya. because muna so mu tabbatar cewa the right thing is done legally and otherwise nan take kuwa wasu magoya bayan jami'ar APC a jihar Taraban a wasu kan yi murna cewa an yi adalci wasu kuwa na ganin akasin hakan Alhaji Abubakar Naira wanda ke zama dan jami'ar APC kuma a jihar Taraban shi kuwa cewa yayi gaskiya mun muna da shi kuma mun yi na'am da shi dalilai kamar haka kuma shine duk abin da aka yi shi ba kan gaskiya ba idan gaskiya gaskiya bayyana dole duk mai son gaskiya ya muna da shi a halin yanzu dai sanata Emmanuel Bacha ta bakin mai magana da yawunsa suka ce dai sun riga sun kammala dukkanin wasu shirye-shirye na ɗaukaka ƙara akan wannan shari'ar a nashi bangaren sanata Yusuf A Yusuf wanda ya yi nasara a kotun shi ma ya ce ko da an koma fagen zaben fidda gwani a jihar Taraban a gargashin tutar jam'iyyar APC dai zai shiga takara kuma yana da yakini zai yi nasara za a iya cewa dai yi ba a san macituwo ba sai miya ta kare a wannan dambarwar da aka jima ana fama da shi a tutar jam'iyyar APC a jihar Taraban. Lado Salisu Garba, muryar Amurka daga Jalingo a Najeriya.